misalan da yanzu zan tafi a kan su zan bayar a matsayin misali shehu malam ɗahir bauchi a wasu maganganu ya yi za ka sha mamaki a shekarunsa a ce yana wa'annan magana ga bauta kun ce ba bauta wai nasara ya zo ya soke musulunci ya hana bauta ya hana bauta ya hana yanke hannun ba hannun barawo to sai waye kuwa to wani ke tambaya sai wajen sallah eh in yayi tafiya maimakon salatu ibrahim ya in salatu fati yayi na'am ya ta eh, ya ya eh. a kowace salati kai yayi balle salatu fati wani ne yawa shehu malam ɗahiri kuci tambaya a tahiya ta ƙarshe maimakon ya karanta salatul ibrahimiya wai idan ya karanta salatul fati ya yi sai shehu malam ɗahir bauchi yake kyau kowane salati ka karanta ka ya yayi da ake ce ibada ne tauƙifiya ne annabi ya karantar da abu a guri ya ce ga abin da za a yi ya riga fa ya ayyana sannan wani ya zo ya canzawa annabi ya kawo nashi a gurin anya akwai mutunta manzan Allah a nan gurin kuwa eh anya kuwa duk malamai sun haɗu cewa gurin da annabi ya yi karantar da ibada ya ayyana cewa ga nau'in salatin da za a yi to wani ya ƙara wani abu ko ya rage wani abu wannan canja addinin manzan Allah ne amma bari ku ji abin da shehi yake faɗa shehi yake faɗa صلاة Fatihi: صلاة الفاتح wanda suka ce salatul Fatihi ta fi ƙur'ani ƙarya suka yi wajen ɗariƙa ƙarya suka yi wajen ɗariƙa ba ɗan ɗariƙan da ya taɓa cewa salatul fati wannan maganar da suke yanzu akwai iltibasi a cikinta idan mutum ya karanta jawahirul ma'ani abin da zai gani cewa suka yi salatul fati ta adilu tana daidai da saukar ƙur'ani sau dubu shida ne so yana da kyau hatta mutanenmu wanda za su dinga faɗar wannan kar ku dinga cewa ta fi ku faɗa abin da larabcin yake nufi shine ta adilu ta yi daidai haka suka faɗa to maimakon ya ce wanda suka ce ta fi sun makarya 'yan ɗariƙa ƙarya amma abin da muka ce ta yi daidai da qur'ani sai dubu shida sai kuma shehi ya faɗa wannan magana bari mu ci gaba da jin shi kuɗi shugaban jan dari ga shehu tijani shi da kansa ya ce harafin qur'ani guda ɗaya tak ba abin da za a karanta kai darajarsa amma wanda wannan ababi na shari'a shehu tijani ya magana ko ababi na hakika ita ce babban matsalar idan an ɗauka a ma'auni nan shari'a ne to qur'ani ya fi idan kuma an koma ma'auni na hakika to salatul fati ya fi ku kuma a gurin ku shari'an nan ta gama gari ce hakikan nan ita ce ta manya manyan mutane wannan shine bari mu ci gaba da jin shi kuɗi. Qur'ani mai tuba daga ƙarya mai tuba daga zalunci ba Qur'ani yana da hantarsa gara ya karanta salatin annabi kowane salati balle su fati. Wanne? Saukan Qur'ani daban. Wai wanda yake karanta Qur'ani yana ƙarya bai tuba ba yana akwai ƙarya a duniya da ta wuce yanzu jiya fa mun kunna muku nan fa baban shatima almiskin wani yake faɗa cewa wai manzon Allah ne yazo ya karantar da shi sahih bukhari kai sai an faɗa maka cewa wannan ma ƙarya ne sai an faɗa maka wannan ƙarya ne nan fa Yusuf Ali izo ice fa manzon Allah ne ya karantar da shi Qur'ani daga bango zuwa bango yanzu wannan yana buƙatar sai an ce ma ƙarya ne eh to sai ya ce a wannan abin da suke kafa hujja da shi tarubba qari'il lil Qur'ani sau da yawa a samu mutum yana karanta ƙur'ani ƙur'ani na tsine masa ba maganar manzon Allah ba ce manzon Allah bai wannan maganar ba sannan kuma sai ka ya ce wai kowane salati ka karanta ya yi, ballantana kuma salatul fati kenan kaga salatul fati idan ka ɗauke shi kowane salati salatul fati ya fi shi hadda salatin da ya fito daga bakin manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ya karantar da wannan salatin to salatin ma da annabi ya karantar to salatul fati ya fi wannan salatin shi ne saƙon da za ka fahimta a matsayin ka na ainihin wato mai saurare salatul fati ya fi wannan ainihin wato salatin

ina ne domin kirkirin bayyana sirrin har ina ne ya kamata mutum ya tube riga da wando da rana a cikin jama'a kun gani tambaya aka yi mashe da bauchi yaushe ne ya kamata mutum ya bayyana asile na ma'arifa sai ce yaushe ne mutum ya kamata da rana ya cire riga da wando da rana ku fahimci yadda magana take ku gane cewa maganar tadrisin nan da rufa-rufan nan wannan abin da ake faɗa shehunan nan suna sane da shi wa inda ma kawai matsalar su waɗannan yaran sun yi amfani da shekarunsu na samartaka ne sai suka bayyana abin da bai kamata a bayyanar ba amma aƙidar waɗannan matasan da suka bayyana ita ce kuma aƙidar tsofaffi wannan shine abin da shi malam ɗahir ya ce a ina ya kamata a cikin jama'a fili tube riga ka tube wando ka tsaya haka zalla in wani ya tafi a haka Allah ya kawo ni ba zan masa karya ba Allah da ya ga dama da ya kawo da riga da wando har da rawani kamar zakara amma haka inda kan haka Allah ya kawo wannan gaskiya ta ka za ta karbu sunan mai wannan mai za mahaukaci kuma riba da ake yin ta cikin zuciya take shi ilimin zahiri kuma gabobi yake wal akhir wal mun ji abinda a shehu dahir rubuce ba da misali da shi sai nuna cewa wanda za su bayyana ma'arifa ita wannan abin da ake magana to daidai suke da mutanen da za su zo su turube riga da wando a tsakiyar jama'a da rana ma'ana sun yi tsirara a inda bai kamata su yi tsirara ba amma inda ba a tsakiyar jama'a ba ne in suka koma kaga in sun yi tsirara a inda ya kamata su yi tsiraran babu matsala wannan shine sakon da za a fahimta to ta yaya za a yi a ce wannan kuma shine addinin da Allah ya aiko manzon Allah da shi don Allah ta yaya za a yi a ce wannan addinin shine wanda Allah ya aiko manzon Allah da shi wannan na ba da misali daga cikin misalai ne to sai gashi shi kwatsam na faɗa nake cewa wannan ya faɗa wannan bawon Allah ajiya ya ce duk ɗan ɗari ya ga manzon Allah da idansa kai dan hakika ne duk wani dan ɗariƙar tijjaniya da akidarsa ike yan gaske yana bayyana shari'a a zahirinsa amma duk wani dan ɗariƙar tijjaniya kwanmu da kwarkwatanmu zahirinmu da farkon farkonmu da ƙarshenmu mu manyan da ƙananan da na tsakiya da na sama da na ƙasa mu in hakika ne. ka fito fili ka gaya musu gaskiya kai ɗan hakika ne. kai dan hakika ne dan kaya ta shau tijjani ya ga manzon Allah da idansa maki shau tijjani kake goya baya maki shau ibrahim ya kake goya baya maki yan dariƙar tijjaniya kake goya ba? suna son manzon Allah shi kenan yanzu maki yin wani da kunji ji babu wani dan dariqa wanda ba ainihin wato dan hakika ba babu shi yadda da cewa an ga manzon Allah kiri da mudu shi ke nuna cewa mutum wannan yadda da wannan cewa aƙiƙa ne asali ba ma shari'a ba ne so yanzu sai ga wani bidiyo kwatsam ku duba ku ga wannan hoton shehu ibrahim da shehu nan dariƙa ya ji yana sujjada yana roƙo a kai shi bari ku gani idan an ce suna bautar wani Allah su musa wanda nan gurin banda wannan ina da muryar fadar bege da ya faɗa cewa an taɓa yin gasa ta waƙa da ya samu matsala iji iduka iro hoton shehu ibrahim haka ya faɗa ya ce hoton shehu ibrahim ya roƙa bari in duba an gani ko zan iya ainihin wato ganin shi hoton shehu ibrahim ya duka ya roƙa a nan gurin yake wannan maganin cewa hoton shehu ibrahim ya je ya ainihin wato ya roƙa bari duba an gani ko zan ko zan gan shi hoton shehu ibrahim ya tafi ya faɗa gashi a saurari maryar aji abin da yake faɗa idan ni duk gwagwarmayar da na sha ma a duniya da bala'i da menene ni a kan shehu ibrahim na shata wani kuwa aka yi gasar nan ana ganin ni ne sha'iri a garin wanda ya fi kowa haske oh, to sai aka zo aka ce a yi waka tsakanin haifar annabi zuwa annabta to sai aka gaya min kamar ran juma'a za abin sai aka gaya min ran alhamis mm. saboda haka ne kokari na na da aka yi wakar sai na zama ni ne na zo na bakwai ba fa na bai ba aka rukan lawa na bakwai na zo mm. shi aka dinga to ai kun ji ba dama mun gaya muku wannan fadar bege din ba mawaƙin annabi bane <laughs> ba mawaƙin annabi bane saboda aka shi mawaƙin shehu ne da waƙar shehu ibrahim ce ko ta halifa muhammadu sunusu ko ta shehu tijjani eh. shine zai na daya wallahi ina jin zafin maganar nan sai na zo gaban kutan shehu a ɗaki na mm. na ce shehu in dai kaunar da nake maka dan manzan Allah ne shi Ibrahim ta haske a harshe na wanda har a nade garin mu in ne magana akan annabi ba a isa a ƙara wata akai ba to ka ji dalilin da yasa na shiga halwa sai da na shekara ɗaya wannan Buharin da dalin da kake ji a angon da. ya zo ya duka ya roƙi ba wai maganan wai wani ya zo ya ce wai wasu wai ana yi danwa wani ba cewa yi ba Allah ka yi min dan Shehu Ibrahim a'a dukawa yi Shehu Ibrahim din ya roƙa kuma ba ma shi ba a gaban hoton Shehu Ibrahim din haka su mala bakar maɗate maganar da kuke ƙarya kuke yi ba maganar tawassuli kuke yi ba wai a ce wai dan annaba Allah ya a'a daga ƙarshe ba annabin bane target din a'a daga ran da aka yarda cewa ai ma annabi sai ku kasa abu kowa ya san cewa maulidi da an fara shi ne da sunan san manzon Allah amma yanzu zaka ga in an zo maulidin wasu shehinan yadda ake cika shi ba a cika maulidin manzan Allah haka Don mutane su gane wancan asalin ba wai shi bane yake gaban ku wannan kenan to abin da nake so in yi bayani akan shi a yau shine jiya na fara nau'in tawassuli wanda sunnar manzon Allah ta tabbatar da shi da kuma nau'in tawassuli da ya ci karo da karantawar manzon Allah na farko maganan abin da ya shafi addu'a mu dinnan Allah madaukakin sarki ya mana umarni da yin addu'a da kuma neman taimakonsa da agajinsa da haka Allah ta'ala yake ce mana wa qala rabbukum ud'uni ku ya ce ku roƙe ni astajib lakum zan karba mu. shi yasa yace innal ladina yastakbiruna an ibadati sai ya nuna cewa ka shiga matsala ka nemi abu a gurin Allah ko ya ce ka yi abu ka yi ya ce ka bari ka bari wanda wannan nau'in guda biyu shine malamai suke ce masa du'a'ul ibada da du'a'ul matsala to sai Allah ya nuna cewa ka shiga matsala ko kana buƙatar wani abu ka nema a gurin shi wannan wani nau'i ne na ibada shi yasa yace saye da kulu na jahannama za su shiga jahannama suna kaskantattu sannan Allah subhanahu wata'ala ya karanta wa idan sa'alaka ibadi idan bayina suka tambaye ka dangane da ni anni fa inni qaribun Allah ya ce ka sai ina kusa ta hanyar jin buƙatar kowa shi yasa sai Allah ya ce ujibu da'awatan da'i iza ani. ina amsa kiran mai kira duk lokacin da ya kira ni sai ya ce falyastajibu li su su fara amsa kira wal yu'minu bi la'allahum yarshudun to anwa'u na tawassuli a qur'ani jiya mun yi magana mun kawo maganganun magabata karkashin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasilata wanda hatta shi Ibrahim da ya tashi maganan shari'a kun ga bai ci karo da abin da malamai suka faɗa ba cewa abin da ake nufi da wasila zuwa ga Allah kusanci ta hanyar kai kai aiki mai kyau sai ka samu kusanci zuwa ga Allah ba wai ka zauna ba ka ce a'a Allah dan albarkar ne ai min. kai kuma ka ƙi komai sai ya ce a gaba a cikin wannan ayar in aka lura bayan alakar mu da Allah ta imani sai ce ittaqullah ku ji tsoron Allah da ya yace wabtagu ilaihi wasila ta wace hanya za a samu kusanci zuwa ga Allah din sai ce wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun ku yi jihadi dan addinin Allah ya daga lalle za ku samu babban rabo malaman tafsiri sun tafi ga baki ɗaya cewa ila annal wasilatal madhkura fil qur'ani wannan ayar da kuma ula'ika alladhina yad'una a yabtaguna ila rabbihim wasila tutlaqu ala al-a'mali ana faɗatta ne ana nufin cewa ku nemi kusanci zuwa ga Allah ta hanyar aiki mai kyau in ka duba konan kusaruhul ma'ani na al-Imam al-Alusi a mujalladi na shida shafi na 124 da tafsirul qasimi a mujalladinsa na shida shi ma za ka ga wannan to yanzu za mu yi magana akan nau'i na tawassuli kamun kafa da ake yi na farko akwai at ilallahi ta'ala bismin min asma'ihi wani suna daga cikin sunayen Allah ko sifa daga cikin sifofin Allah ka ce Allah dan sunanka ko dan sifar ka Allah kai min kaza wannan dalilinsa a cikin alqur'ani Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna Allah yana da sunaye masu kyau sai ya ce fad'uhu biha ku shi da su sai ya ce wadarul ladina yulhiduna fi asma'ihi hal yujzauna illa <clears throat> sayujzauna bima kanu ya'malu sannan yace qul du'ullaha aw du'ur rahman ku ce Allah ko ku ce ar-rahmanu ayyan mata da udu wanda kuka kira balahul asma'ul husna yana da wasu sunayen masu kyau banda wannan ba sannan ya ce Huwallahu Allahu alladhi la ilaha illa huwa al quddus as-salamu huwa Allahu huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul shahada huwa ar rahim Huwallahu alladhi la ilaha illa huwa al quddus as المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سيتي سبحان الله عما يشركون سيتي هو الله الخالق البارئ المصور سيتي له الأسماء الحسنى yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim abin da ke nuna haka abin da ya zo cikin musnad na al-imam ahmad a hadisi na 13570 hadisin Anas dan Maliku Anas dan Maliku yake cewa kuntu ma'a rasulillahi jalisin fil halaqati ina zaune tare da manzon Allah a halka wa rajulun qa'imun yusalli sai ga wani mutum a tsaye ina sallah falamma raka a lokacin da ya ruku wa sajada yayi sujjada fatashahada yayi tashahhud sun qala fi du'a'ihi sannan sai mutumin nan ya faɗa cikin addu'arsa sai ya ce Allahumma ya Allah inni as'aluka bi anna laka alhamda Allah ina rokonka, saboda godiya ta tabbata gare ka kai kaɗai la ilaha illa anta ba wani abun bauta da gaskiya in ba kai ba almannanu wanda yake wa mutane baiwa ya badi a samawati wal ardi ya wanda ya kaji halittar sammai da kasai ya zaljalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka Allah ina roƙonka fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah yace atadaruna bima da'a bima da Allah kun san da mutumin nan ya roƙi Allah da shi kuwa qala fa qalu sai sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu alam qala sai manzon Allah yace musu wallazi nafsi biyadihi na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa da'a bismil a'azami bismihi al'azami wannan mutumin ya roki Allah da sunansa mafi girma allazi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ata wanda in aka roƙe shi zai ba zai amsa in aka tambaye shi sai ya bayar haka manzon Allah ya ce kun ga wannan nau'i ne na tawassuli kamun kafa manzon Allah ne ya karantar da shi ayoyin ƙur'ani na goyon bayan wannan sannan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna goyon bayan wannan wannan tawassulin tunda yana da madogara a shari'a muna yin shi kuma muna karantar da shi shi wanda ya ce ba mu yadda da tawassuli ba wannan mutumin makaryaci ne tawassuli irin wannan na bid'a wanda daga ƙarshe za a ɗauke mutane maimakon ma Allah ka yi dan wani a dawo ana roƙon shi wanan ya yi wannan ba mai yadda shi ba wannan shi ne abu na farko abu na biyu akwai attawassul ilallahi ta'ala bi amalin salihin kama bihi da'i yin tawassuli da aiki mai kyau wanda kai ka yi shi sai ka miƙe kai addu'a saboda wannan aikin kamar mutum ya ce yana musulmi ya ce Allahumma bi imani bika Allah saboda imanin da ne da kai imaninka da Allah ya aiki ne wa mahabbaci laka da kuma san da nake maka Allah wattiba'i li rasulika da kuma bin da nake wa manzanka ighfirli Allah ka gafarta mu ko mutum ya ce Allahumma inni as'aluka bi hubbi Allah ina roƙonka saboda san da nake wa manzan Allah da kuma imani na da manzan Allah da nayi san da kake wa annabi ibada ne ƙaunar da kake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da imanin ka da shi ibada ne to in ka ce Allah dan son da nake ma ka da bin sa da nake yi da imani da nayi da shi Allah ka yi min kaza ko ka yayi min kaza ko ka bani kaza ya halatta amma in ka ce dan alfarmar annabin to kai me kai babu abin da kai ba eh babu abin da kai kawai ka zauna ne kana suwa dan annabin kawai Allah ya yi maka ba tare da kai kayi komai ba to wannan shine nau'i na biyu na tawassuli to dan haka idan mutum ya kalli wannan a cikin alkur'ani yana da madogara aya ta farko cikin suratu ainihin wato ali imrana kamar yadda za gani kai ba ma suratu ali imrana ba aya ta farko kamar yadda zamu gani cikin suratu ali imrana Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa suna cewa rabbana innana sami'ina munajin yunadi lil imani an aminu bi rabbikum Allah mun ji wani mai kira yana kira yana cewa a zo a yi imani da haka sai muka yi imani da haka rabbana faghfir lana dhunubana kaga mun ji wani mai kira yana cewa a zo a yi imani sai muka yi imani nan imaninsu da Allah aiki ne to da wannan imanin da Allah suka yi tawassuli suka kama kafa suka ce to Allah ka gafarta mana zunubanmu wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abra sannan da Allah ya ƙara faɗa cewa alladhina yaquluna rabbana innana amanna wanda suke cewa mun yi imani faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nari naga wani yana cewa sauti ba kyau da gasken ne sauti ba kyau a duba mana da Allah a gani shin da gaske ne sautin ba kyau alaikum a duba mana a gani da Allah sautin ba kyau a duba mana a gani da Allah sautin ba kyau sautin ba kyau ko to da sautin ba kyau bari mu bari mu canza ne da wani abin nan da dama ana samun ana samun haka ana samun haka bari mu canza ne so da haka a saurara a to ya aka yi da ce sautin bashi da kyau bari sake duba in gani a duba mana da Allah yanzu a saurara gani yanzu da Allah sautin yana da kyau koko akwai matsala jiki ina karatu ne sai na gama a duba a gani sautin yana da kyau to kun ga wannan shine aya ta farko da ta nuna halaccin tawassuli da aiki mai kyau aya ta biyu shine rabbana amanna ta gaba Allah mun yi imani bima zalta da abin da ka saukar na wahayi wattaba'anar rasulaka da bin manzanka faktubna ma ashahidin kun ga nan tawassuli ne da aiki mai kyau aya ta uku shine wa idza sami'u ma unzila ila rasuli idan suka ji abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar Allah sai ce tara a ayyunahum tafidu min ad-dam'i zaka ga idanunsu yana zubar da hawaye mimma arafu min al-haqqi saboda abin da suka sani na gaskiya ya yaquluna suna cewa rabbana amanna Allah mun yi imani faktubna ma ash-shahidin kaga wani abu suke nema sai su gabatar da tawassulinsu ta hanyar imaninsu da Allah da aikin da suka yi kyakkyawa sai su ce Allah kai musu kada kamar yadda ya ce innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimina wa'annan duka ayoyi ne a Qur'ani da suke tabbatar da nau'in tawassuli na biyu da ahlus sunna suka yadda da shi shine tawassuli kamun kafa da aiki mai kyau da kai kai ba ma wannan ba a farko farkon suratul fatiha mana cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim Allah ka shiryar da mu zuwa ga tafarki madaidaici tafarkin wanda kai musu ni'ima kafin kai yi addu'a sai da kai tawassuli da aikin da kai tukunna kace iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'in bautar da kake yi da neman taimako a abin da ba wanda ke iya yi sai Allah wannan nau'i ne na tawassuli da ya halatta dan ibadar da kake yi aiki ne ka nemi taimako a inda ba wanda zai iya sai Allah aiki ne to neman wannan abin da ka yi albarkacinsa sai ka ce Allah to ka shiryar da ni zuwa ga tafarki madaidaici idan maka tafi cikin littafin al'imamu tirmizi ya kawo hadisi mai lamba ta 2917 hadisin imran bin husayn ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annahu marra ala qari'in yaqra'ul qur'an ya wuce shi wannan imran bin husayn ya ji wani mutum yana karatun qur'ani sun masa'ala sannan ya tambaye shi wani abu fastarja a sai istirja ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sun maƙala sannan sai ya ce na ji manzon Allah yana cewa man ƙara alƙur'ana duk mutumin da ya karanta ƙur'ani sai ce falis alillaha bihi to ka zauna ka roƙi Allah ka yi tawassuli da karatun ƙur'anin da ka yi kaga idan ka zauna ka karanta ƙur'ani karatun ƙur'anin ka aiki ne to ya halatta bayan ka gama karatun ƙur'ani sai ka ce Allah dan wannan karatun da na na ƙur'ani Allah ka yi min kaza sai ya ce fa innahu a aqwamun da sannu wasu mutane za su zo nan gaba ya ƙara'una alƙur'ana ya tsaluna bihin nasa za su karanta mutane suna roƙon mutane da shi sannan gashi ya tabbata a cikin littafin al'imamul bukhari ya kawo babu manista ajara ajiran fatarakal ajiru ajarahu fa amila fihi almusta'jiru fazada aw man amila fi mali ghairihi fastafsala hadisi na 2272 sannan al'imamu muslim ya kawo babu kissata a sahabil gadi salasa sai ya kawo sai ya ce wata wasu bi salihil a amali da yin tawassuli da aiki mai kyau abin mamaki cikin ababen da na ji maɗaci yana faɗa bari zan gani ko zan iya nemo bidiyon daga baya wai yana kore halaccin rashin yin tawassuli da aiki mai kyau ce ma wai ba inda sahabbai suke tawassuli da aiki mai kyau haka ya faɗa ya ce wai suna yin tawassuli da zatin annabi amma ba inda aka ruwaito wai sahabbai suna tawassuli da aiki mai kyau to shine na ce bai karanta qur'ani ba ne gashi suna cewa rabbana sami ina munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna da ka tunda mun imani Allah mu ma kai mana kaza ai tawassuli ne suka yi da aikin da suka yi na imanin da suka yi da Allah subhanahu wa ta'ala zan duba bidiyon zan gani to ga shirin hadisi na da arba'in 2743 cikin sahihu muslim sannan akwai mustakarat na abi awana wannan malamin ya rasu hijira shida. ya kawo babu zikirin khabari dali alal ibahati lil mutawalli mali ghairihi an yasrifahu tijaratin wa mu'amalatin liman fa'ati sahibihi wal ibahati li sahibihi akhadha ribhatihi wa manfa'atihi hadisi na da ɗaya idan ka tafi littafin addu'a na al-Imam tabarani ya kawo wannan hadisin babu taqarrubul abdi babin da ke magana kusancin bawa ilallahi azza wa jalla inda du'a'i bisalihi amalihi wajen addu'a da aikinsa mai kyau ku kuma abinda ba kwa so shine a da mutane su yi aiki mai kyau su dan ya kusantar da su zuwa ga Allah shine abin da ba so sai dai a tsaya a nuna maka ce ai wane ne mai albarka ba sai ka aiki ba in kana buƙatan albarkan kawai ka bi wannan wanan shikenan ka gama samun albarka a to mutanen da suka kai fatakin da kawai a kalle ka a ce an baka aljanna to wata wahala za su sha wajen yin aiki idan daga inda kuma ake fahimtar hadisi na daga ciki a koma a kalli babubukan da malamai suka saka hadisi shin wannan hadisin al'imamun nawayi da ya tashi kawo cikin riyadu na a babi na farko sai ya kawo shi a babul ikhlasi wa ihdarin niyyati fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwali al bariza wal nawayi a nan ya kawo wannan hadisin kowa ya sani hadisin abdullahi bin abdurrahman bin umar bin khattabi cewa yi manzan Allah ya ba da labari mun san hadisin cewa in talaka salasatu nafarin mimman kana qablakum mutane guda uku cikin al'ummar da ta gabace ku sun tashi za su yi tafiya har sai da bacci ita taro su suka zo suka shiga kogo suna shiga fan hadara sakaratun min aljabal fasaddat alaihim algar sai wani fangalalan dutse ifado sai zo itoshe kogon faƙalu sai suka ce innahu la yunjikum min as-sakhrati to yanzu wannan bala'in da muka shiga ciki muna kwance dutse ya zo ya tara kogo ba yadda za a yi a fita illa an ta da Allah bi salihi a amalikum sai dai idan kowa yana da aiki mai kyau ya roƙi Allah da shi dan Allah menene hikimar annabi ya ba su habbai wannan labarin ba sai dan idan an shiga matsala ba idan kowa yana da wani abu da ya na aiki mai kyau ya tuna ya dawo ya roƙi Allah da shi to wai sai malam madata yake cewa wai babu inda manzan Allah wai a cikin sahabbai wai aka samu wai tana tawassuli wai da aiki mai kyau haka yake faɗa cikin maganganunsa da na ji ya faɗa zan duba an gani ko zan ga ainihin wato bidiyon da ya wannan magana amma lallai na tabbatar da cewa ya faɗi wannan magana yana cewa ba inda aka samu maganan wai wai wai wai wai wai tawassuli da aiki mai kyau haka fa yake faɗa ma kaga sai ya ce illa anta da Allah bi salihi a amalikum to shine sai mutum na farko ya zo ya ba da labari ya ce Allah ka sani ina da iyaye na guda biyu manya na kasance bana ciyar da iyalai na abinci sai idan sun ci ya ce wata rana sai neman wata bishiya ya sane ni sha ban dawo ba sai da na dawo na samu sun yi bacci ya ce da na samu sun yi bacci ga abin da ya kamata in ba su na abinci ya ce sai na kyamaci in tayar da su in ba su wannan abincin sai na jira sai da suka tashi daga bacci ga 'ya'yana da matata suna buƙatar in ciyar da su haka ya zauna yana jiran su ya ce falabistu walƙadahu ala yadi an ta zurusti hatta barak alfajaru ya ce na zauna ga ƙwaryar a hannuna ta abinci ina jiran sai sun farka har sai da asuba ta ya ce wasu biyatu ya ta dagauna inda ƙadami ga ƙananan yara na ta wajen ƙafata ina jin suna bubbuga ƙafa alama na yunwa ya ce amma haka na haƙura na fifita iyayena da matata na yadda cewa tun da al'adata na saba sai sun ci abinci sannan iyalaina suke ci ya ce ba su tashi ba sai da asibati ta yi fastai kaza fashari ba suka farka suka sha wannan abin shan sai ya ce Allahumma in kuntu fa'altu zalika ga a wajhika Allah in yi wannan abin da in ga fuskarka ne gobe alkiyama to fa farrij anna ma na hanufi Allah ka yaye mana abin da muke ciki mu fita manzo Allah sai ya ce fanfadara shay Allah yastati'un al da min sai wani abu ya yayi wanda ba za su iya fita ba mutum na biyu shi ma haka ya ce Allah ka san akwai 'yar amina na fi santa fiye da yadda mazaje suke son mata ya ce na neme ta ina so in yi fasikanci da ita sai ta ƙi ya ce har sai da shekaru suka zo aka shiga matsala da fatara da talauci ya ce fa ja'anni sai ta zo mu ya ce fa a ataituha ishirina wa mi'ata dinarin ala an tukhalliya baini wa na nafsiya muka yarjejeniya zan ɗauki dinari 120 in bata ta yadda yanzu za ta ba da kanta in yi amfani da ita ya ce har sai da na riga na samu iko a kanta a wata ruwaya ya ce falamma na bayna rijlaiha sanda na riga na zauna tsakanin kafafunta sai take cewa ittaqillah ka ji tsoron Allah wala ta tafuddal khatama illa bi haqqi kakka balle zo bai sai da haƙƙinsa ma'ana ni matar mace ce da bata san namiji ma kai kuma ba mijina ba ne bai kamata kai amfani da wannan kuɗin ba ka keta mutunci na ta inda bai kamata ka keta mutunci na ba ya ce fansaraftu anha ya ce sai na ɗaga ta wahiya habbin nasu ilayya kuma ita ce mafi soyuwar mata gare ni zahabar taraktu a alladhi a'taytuha sai na bar mata zinarin da na bata to shi ma sai tawassuli ya ce Allahumma in kuntu fa'altu zalika ga a hika fakhruj anna ma na hanufi Allah in dai abin nan da yi na aiki nayi shi ne don neman yardarka ko don ganin ka gobe alkiyama Allah ka yayi mana abin da muke ciki haka manzan Allah ya ƙara cewa sai wani abu na kofar ikara yayewa ta yadda ba za su iya fita ba sai mutum na uku ya ce Allah na ɗauki 'yan aiki aiki kowa na bashi kuɗinsa sai mutum ɗaya da na bashi sai yake ganin abin da ya kamata in bashi ba shi na bashi ba sai jayayya ta shiga tsakanin shi da shi sai ya zuciya sai ya tafi sai ya bar kuɗin da ya bar kuɗin sai wannan mutumin ya fara siyan garki misali a ce tinki ya kwaya ɗaya daga nan aka samu garkin tumaki awaki raƙuma shanu ya ce ana nan faja'ani ba'a da hinin sai da aka tafi tsawon lokaci sai ga mutumin ya sake dawowa abinda bahaushe yake cewa fatara mai ta da tsohon bashi sai ya dawo faƙali sai ce ya abdullahi addi ilayya ajari ya ce alhaji ka gane ni ni ne mutumin da na yi maka aiki ka bani kuɗi na baka bani ba muka samu saɓani to yanzu wannan haƙƙin nawa shi na dawo ka bani kaga in wani ne sai ce ina ruwa na aikin da na baka kai zuciya ka bari mu haɗa a gaban Allah faƙultu sai na ce kullu ma tara duk abin da kake gani a nan na raƙuma da tumaki da awaki da shanu da bayi duk naka ne ka ɗauka shi ma da ya ga an nuna ga tumaki gargensu ga awaki ga raƙuma har da bayi an ce duk nashi ne faƙala sai ce ya abdullahi la tastahzi bi kakka min isdili kakka rena min wayo mana ta yaya kai da haƙƙina da ya kamata ka bani ka ƙi bani maka yi saɓani da kai sannan ka nuna wannan tarin dukiyar ka ce duk ta wace in ɗauka fakulta sai ce masa la astahzi bika walla ba isgili nake maka ma fa akadahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu sha ya kama wannan garkin duki kora baki daya bai ban masa komai ma to shi ma na ukun nan sai ya ce Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtiga a wajhika Allah in na yi wannan ne don in ga fuskar ka gobe alkiyama to faffurit an na ma na hanufi Allah ka yaye mana abin da muke ciki fanfajarati sakaratu fakharaju yamshuna sai dutse iyaye ga baki daya kun ga wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa na ikawo kissar wasu mutane da suka gabata dan ya koyawa sahabbai daga cikin nau'i na tawassuli da ya halatta a shari'a shine a tawassul bil amali salih sanda ka shiga matsala ko kana neman wani abu kayi sadaka kayi azumi kayi sallah kayi karatun qur'ani kayi wa manzon Allah salati ka so manzon Allah ka bi manzon Allah wannan duka nau'i ne na aiki mai kyau to sai kai tawassuli da shi ka ce Allah dan wannan aikin da nayi Allah subhanahu wata'ala mun kana wannan nau'i ne na tawassuli da ya halatta sannan sai nau'i na tawassuli na uku shine at-tawassulu ila Allah ta'ala bi du'a'ir rajuli as-salih yin tawassuli da addu'ar mutumin kirki to duk hadisan da suke kawowa su ce wani yayi tawassuli billahi allazi la ilaha illa huwa suna wannan babin ne mun faɗa cewa Allah ya faɗa a suratu Yusuf lokacin da 'yan uwansa suka yi abin da suka yi zuwa suka yi wajen baban suka ce ya abana astaghfir lana dhunubana qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in ai ba su zauna gida ba sun ce baba dan darajar da kake da shi a gurin Allah Allah ya yafi mana abinda muka yi na kurakure cewa suka yi baban ya neman musu gafaran Allah nan tawassuli suka yi da addu'ar babansu to hadisin da suke kawowa na anas dan maliku cewa wani mutum ya shigo masallaci ranar jin wanda muka ce Imam imamul bukhari ya kawo shi a babu du'a filistis ka kaga babun addu'a ya kawo shi sannan babun da ke magana neman shayar da mutane ruwa a kudubar juma'a ba tare da mutum ya kalli alƙibla ba shine muka ce in ka fahimci hadisin cewa wani mutum ya shigo wa rasulullahi ka'imin ya khutuba annabi yana tsena yana khutuba fastaqbala rasulullahi qa'iman sai fuskanci annabi yana tsaye sun qala sannan sai ya ce ya rasulullahi halakatil amwali wa qata'atis subulu fad'ullaha yugisuna kun ga wannan tawassuli sahabin nan izo'i da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me ke nuna haka farafa a rasulullahi ya dai sai manzon Allah ya daga hannun shi sun maƙala sannan sai ya ce Allahumma agisna Allahumma agisna Allahumma agisna kun ga wannan nau'i ne na uku na tawassuli na addu'a na faɗa a wancan zaman na ce in aka kalli babubbukan da malamai suka buɗe na hadisin nan a cikin muslim na al'imamin muslim sahihinsa za a ga wannan a cikin almustaba min sunan sunan kubra za a ga wannan sahihu bin kuzaima za a ga wannan idan aka zo addu'a na al'imamin tabarani za a ga wannan in aka zo al-mustaqrat al-musnad al-mustaqrat ala sahih imam muslim na abu na'im za a ga wannan idan aka zo cikin littafin a da'awatul kabir na al-imam al-bahaqi za a ga wannan in aka zo cikin addu'a filistisqa a wannan kai as-sunan al-kubra ta al-imam al-bahaqi za a ga wannan in aka zo cikin anailul atar na al-imam shaukani za a ga wannan idan aka zo cikin bukhari inda ya bada misali ya ce babu du'a ghaira mustaqbilil qibla hadisin anas dan maliku hadisi na 6342 za a ga cewa manzon Allah ya yi hudu ba ranar juma'a fa qama rajulun sai wani mutum ya miƙe ya rasulullahi ud'ullah ka roƙan mana Allah za ka fahimci cewa addu'a suke neman annabi ya musu ba suna zauna ba ne sai Allah dan matsayinka a wajen manzon Allah daga nan ku zo ku kai mutane zuwa ga bautar wani Allah gaba ɗaya ma ku ɗauke mutane zuwa ga bautar Allah ɗin da haka wannan kenan in ka kalli babubbukan da izo za ka ga wannan haka nan a abin da suka kawo na wa abu yadu yustas kalgama mu bi waje yi simalul yatama ismatul lil aramili mun kawo mun ce wannan yana nufin addu'ar manzon Allah ne da kuma a fuskanci annabi shi ya roƙi Allah ya yi ba wai da shaksiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba asarin da muka ce ya ɓoye ya ƙi karantawa shine asarin umar bin hamza wanda ya ce haddasa na salimu an abihi ma da kartu ƙaunar sha'iri wa ana an zuru ila wajihin nabi sallallahu alaihi sallama ya ce so da yawa na kantina maganar mawaƙi ina kallon fuskar annabi ya ce yastasƙi yana neman allah ishayar da mu ruwa fama zilu hatta ya ji shakullu mai zabin to wannan kenan to shi ma wannan in ka lura da abin da suke kafa hujja da shi za ka ga wannan maganan wa abu yadu gama mu bi yi da makamantansu sannan abin da ya kafa hujja da shi wanda al'imamu a al-bukhari ya kawo shi babu su'alin nasil imam al-istisqa idza za zaka fahimci wannan da kuma hadisin cewa kano idza qahatu istasqa bil abbasi bin abdul shi ne muka ce idan da daraja ce take sawa ai yi tawassuli da wani to ba ran da za a dawo ai yi tawassuli da wani a saki manzan Allah dan ba wanda ya kai darajar manzan Allah ko manzan Allah ko ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah daraja saba raguwa take ma to zuwan su samu Abbas wannan ya nuna cewa addu'a suke zuwa nema gurin Abbas ba wai dan darajar da Abbas yake da ita ba da Isa a gurin Allah yasa suke tawassuli da shi qala sai ce Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyika muna tawassuli da addu'ar annabinka lokacin da yake da rai saboda wancan hadisin na wancan balarabin ƙauyen da ya zo ya samu annabi a masallaci mun ce da ya zo addu'a ya ce annabi ya yi shi ne ma'anan hadisin sai da na umar kunna na tawassalu ilaika bi nabiyina shine bi du'a'i nabiyina fataskina saboda wancan balarabin ƙauyen da ya addu'a ɗin an shayar da sura wa inna na tawassalu ilaika yanzu muna tawassuli zuwa gare ka bi ammi nabiyina da addu'ar ammin annabinmu fasina Allah ka shayar da mu fa yasauna sai a shayar da su wannan addu'a ne mun ce in an kalli babubbukan da aka bude mu wannan hadisin shi ma cikin sahihu bin hibban da ya kawo mun ce in an kalla za a ga ya ce zikiru ma yustahabbu lil imam idza arada listisqa an yastasqi Allah bis salihina ambatan mustahabbi ne idan mutum limami shugaba yana so ya nemi Allah ya shayar da mutane ruwa ya shayar da su ta hanyar riko da mutanen kirki amma raja astijabati du'a il zalika saboda ana fatan su in sun yi addu'a Allah zai karba hakanan cikin sunan al-kubra ta al-imam al sharhu sunna za a ga wannan inda suka kakkawo wannan kenan to wannan kenan sannan sai hadisi na gaba shine hadisin Usman bin Hunayf wanda ya zo cikin sunan at-Tirmidhi anna rajulan dariran wani mutum dalilal basar bai gani ya zo wajen manzon Allah sai ya ce ya rasulullahi ud'ullah an afiya ne ka roƙan min Allah ya bani lafiya duk mutumin da Allah ba makantar da zuciyarsa ima ikan hadisan nan da kyau zai ga duka ana magana ne ta tawassuli suke da addu'ar manzon Allah dan makahon nan da ya zo bai ce Allah ba dan isar annabinka a wajen ka gashi Allah ka dawo min da idona bai kuma zauna gida bai faɗa ka a'a da ya zo wajen manzan Allah cewa annabi ud'ullah an afiya ni ka roƙan min Allah ya bani lafiya sai manzan Allah ce in shi ita da autu in kana so don maka addu'a in ko kana so ka yi haƙuri baka da wani sakamako sai aljanna ya fi maka alheri ƙala sai ya ce fadu uto ka yi addu'a mana kun ga wannan tawassuli ne da addu'ar mutumin kirki wannan kenan to da haka yanzu banda wannan mun kawo asaru wanda ya nuna aikin sahabbai haka suke yi mun ci ya zo cikin abin da ibn asakir ya kawo a tarihinsa ya zo cikin karamatul auliya na al'imamun lalakai shar'u a usul itiqadi ahli sunnati wal jama'a ya kawo wannan siyaqu ma ya min karamati yazid bin al-aswad al-jurshi muka ce wannan gashi a zamanin sahabbai ne za mu ga cewa ga mutumin da suka zo suka yi tawassuli da shi shine Safwan bin Am an Sulaimi bin Amin al-Kaba'ili yake cewa sama ta ki zubar da ruwa an yi fari sai sai da namu auya ifita da mutanen Dimash yastasquna suna neman Allah ya shayar da su ruwa falamma qa'ada ta alal minbari qala aina yazid bin al-aswad al-jurashi ina wannan yazid din yake sai ikira shi izo mutane suka kira shi fa aqbala yatakhatta an-nasa izo yana tsatsallaka mutane sai mu'awiya umarce shi sai hau bari sai shi kuma i zauna wajen kafarsa sai sai da na mu'awiya ce Allahumma inna nastashfi'u ilayka bi khairina Allah ka san muna neman tsani da addu'an mafi alherin mu idan aka shiga matsala ta ruwa kamar yadda suke yi da manzon Allah wanda shi ya fi kowa wa afdalina wanda kuma shine ifi mu falala Allahumma inna nastashfi'u ilayka bi yazid bin al-aswad al-jurshi shi yanzu wannan da sai namu awe suke neman abin nan ɗinsa gashi nan sai ya ce muna neman wato kamun kafa da shi wanda ya aikin sahabbai ya nuna cewa addu'a suke neman a yi ba wai tawassuli da zati ba daga nan a ɗauke mutane zuwa ga bautar wani Allah a daina bautar Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan na kawo shi ya zo cikin al-ma'rifatu wat na al-imam al-fasawi ya zo cikin tarikul islam wa fayatul mashahir wal a'lam na al-imam zahabi ya zo cikin safwatu safwa na babban malami jamaluddin abu abdurrahman na kawo wannan to inda nake so in yi kulasar abin idan kana ɗalibin sunna duk hadisan da ɗan bid'a zai kawo maka ya ƙoƙarin kafa maka hujja da shi a babin tawassuli bai fita daga kasan farko da na kawo ko dai hadisan suna magana sun inganta amma tawassuli ne da addu'ar mutumin kirki wannan manyan sai suka jirkita shi suka ba shi muguwar ma'ana ko kuma hadisan da ba su inganta ba su za su kawo wanda yana cikin nau'in hadisan da shi maɗata ya danga kawowa a wancan zama ɗin hadisi na farko da nake so in kawo ya zo cikin na nubu numaja babul mashi ilis salati hadisi na 778 ya kawo shi da isnadi har zuwa ga ainihin wato an atiya an abi sa'idin khudri ya ce wai manzon Allah ya ce man kharaja min baitihi ila salati wanda ya fita daga gidansa zai tafi masallaci baƙala sai ya ce Allahumma inni as'aluka bi haqqis sa'ilina alayka to nan ne suke kafa hujja da cewa ya halatta yin tawassuli da zatin wasu bayan Allah ina roƙonka da haƙƙin masu roƙonka wa as'aluka bi haƙƙi mamshaya haza فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة وخرجت اتقاء سخطك أو اتقاء مرداتك فأسأل أن تؤيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أقبل أقبل أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له سبعين سبعين ملك ملك تولن wannan إسناد صدعي فيني saboda in ka koma cikin isnadin da aka ce haddasana Muhammad bin Sa'id bin Yazid bin Ibrahim at-Tusturi قال حدثنا bin بن الموفق أبو أبو الجهم قال حدثنا فديل بن wannan atiyan yana daga ciki wa isnaduhu da'ifun min riwayati atiyatil aufi an abi sa'id al-khudri wa atiya da'ifun wannan atiya din in ya ruwaito hadisi hadisin yana da rauni daga Abu Sa'id na khudri kamar yadda al-Imam an-Nawawi ya faɗa ka a littafin shi al-Azkar ba albani bane ballantana ku ce a'a ai bai isa inganta ba al-Imam an-Nawawi ya faɗi wannan cikin al-Azkar wannan kenan sannan abu na biyu hadisi na biyu wanda ya zo cikin amalul yawmi wal layla. wanda yake da suna sulukun nabi ma a rabbihi wa mu'asharatihi ma al-ibadi na wannan babban malami da ya wannan maganan amal yomi wallaila ya kawo shi a babu ma ya kulu idan kharaja ila salati shine hadisi na tamanin da da ya kawo isnadi na ibnu mani'in har zuwa ga an abi salamata bin abdurrahman an jabir bin abdullah an bilal li mu'azzin rasulullah yake cewa manzon Allah ya kasance idan ya fita masallaci yakan ce bismillahi sai ce amantu billahi tawakkaltu alallahi wala haula wala quwwata illa billah sai ce Allahumma bi haqqis sa'ilina alayka Allah dan haƙƙin masu tambaya zuwa gare ka to wannan hadisin shi ma al-Imam nawawi ya faɗa a cikin azkar ya ce hadisin da'ifun ahadu ruwatihi al-waza' bin nafi al-uqaili wa huwa muttafaqun ala da'afihi an haɗu akan cewa wannan mutumin da'ifi ne wa annahu munkarul hadisi kuma hadisin sa munkari ne in kana so ka koma gashi nan haddasana muni haddasana al-hasan bin arafa haddasana ali bin sabit al-jazari an al-wazi bin nafi al-uqairi haka al-imam an-nawawi ya faɗa a cikin al-azkar kun ga hadisi na biyu da suke kafa hujja da shi shi ma rusasshe ne bai tabbata ba hadisi na na gaba wanda ya zo cikin al-musannam na ibnu abi shayba wanda ibnu abi shaifa ya rasu 235 hadisi mai lamba ta 29539 shi ma haka ya shi haddasana al-fadlu bin zukainin haddasana yunus bin abi ishaqa an al-minhal an amr bin an amru an an umar an sa'id bin jubair an ibn abbas sai ce kana kana ya kulu ya kasance yana cewa اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض في هرزك وحفزك وجوارك وتحتك نفك سيتي ونن شيني حديثي نأكو دسكيك فهجة دشي حيثمي أتكم مجمع الزوائد يتي رواه الطبراني سيتي وفيه أتكين سأقول فضال بن جبير وهو ضعيف مجمع على ضعفه ونن غاشنن أتكين إسناد ونن حديث حدثنا ya ce akwai wannan an haɗu akan rauninsa in ya kawo hadisi bai inganta ba sannan sai hadisi na hudu wanda ya zo cikin al jamal awsat na al tabarani hadisi na 189 wanda ya kawo shi wanda muka yi magana hadisin rasuwar mahaifiyar na ali Allah ya kara mata yadda mata bintu Asad lokacin da ta rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo kan gawarta ya tsaya ya ce ah, اغفر لأم فاطمة بنت أسد ولقنا ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها سيتي بحق نبيك ده حق النبنك والأنبياء الذين من قبلي فإنك أنت أرحم الراحمين to wannan yana cikin abin da maɗati ya kafa hujja da shi cewa gashi annabi ya yi tawassuli da kanki ya ce bi haƙƙi na biyinka sannan ya yi tawassuli da annabawan da suka zo kafin shi hadisi ne da bai tabbata ba shi ma dan in ya koma cikin al-mu'jam zai ga cewa da ya kawo shi sai shi al-imam tabarani sai yake cewa lam yarwi hadha al-hadith an asim al-ahwal an asim al-ahwal illa sufyan as-sawri tafarrada bihi rawhu bin sala rawhu bin sala din da yake banta da wannan hadisin ya tafarrudi da shi in ka koma cikin hilyatul awliya zaka ji ya ce garibun min hadisi asim was-sawri sai ce lam naktubu illa min hadisi rahu bin sala tafarrada bihi ibn hajar alhaitami ko kuma na ce alhaitami alhaitami ba alhaitami ba wancan shine ibn hajar alhaitami alhaitami a cikin majma'ul majma'ul zawaid da ya kawo shi sai ce rawahu tabarani fil kabiri wal ausad sai ce wa fihi rahu bin sala wasaqahu ibn hibban wal hakim da ibn hibban da hakim kuma suna daga cikin waɗanda in suka wasaƙa abu ko suka rawi ba a dogaro da wasaƙa wasu sai ce wa fihi da'afun wa baqiyatu rijalihi rijalun sahihun rijalun sahih haka ya faɗa idan ka tafi hadisi na biyar wanda ya zo cikin mu'jam har yanzu hadisi na ɗari takwas da hamsin da tara hadisin da ya kawo shi da isnadi haddasana muhammad bin al-abbas al-akramu haddasana ahmad bin usman bin hakimin haddasana talq bin gana بن غنام حدثنا قيس بن ربي عن ابي اسحاق عن عن المحلب بن ابي صفرة عن اميه بن خالد da ya kawo cewa kanan nabi annabi ya kasance ya staftihu yana neman budin Allah ya stansiru yana neman taimako bi asalikil muslimina da waɗanda suke marasa kuɗin musulmi ne wato talakawa kenan magewar wannan hadisin ala umayya wannan kuma bai tabbata ba cewa sahabi ne da aka ce shi ya ji daga annabi da aka malamai suka ce a hadisin mursal ne sannan bayan hadisi mursal ne bai kuma nuni akan abin da suke kafa hujja da shi a babin tawassuli dan tafsirinsa ya zo a wani guri me ake nufi da yastaftihu yastansiru bisa sa'alikil muslimina ya zo a cikin sunan tirmizi ya kawo shi a babu ma ja a filistiftahi bi asalikil muslimina sai ya kawo hadisi na 1702 hadisin abu darda cewa manzan Allah ya ce ubtagu ibguni du'afa eh, akum ku nemo min masu rauninku sai ce fa inna ma turzaquna wa biyu bi du'afaikum idan kuka taimaki masu rauni ta hanyar taimakonsu kuma Allah sai taimake ku hadisin bai nuna cewa wai a tun daraja ce ke sawa a yi tawassuli ya manzan Allah zai dawo ya tawassuli da na ƙasa da shi wajen daraja ai bai ma yiwa ai hadisi na gaba shine na shida wanda ya zo cikin almustadrak na al-Imam Hakim wanda shi malam madate ya kawo shine wanda al-Imam Hakim ya kawo a muka ce na 4228 hadisin da ake cewa annabi Adamu ya yi tawassuli da manzan Allah har Allah ya ce ba dan shi ba da ban halicce ka ba shi ma hadisin karya ne shi ma maɗatai ɗin da ya kawo da kansa yana gamawa da hakim ya ce haza hadisin sahihul isnadi sai ya ce wa huwa awwalu hadisin zakartuhu li abdurrahman bin zaid bin aslam fi hadal kitab shi kansa malam maɗatai da ya kawo sai da ya ce a je a wannan rawun ya da amma sai ce maliku ya inganta shi ta wani gurin billahi lazi la ilaha illa huwa ba gaskiya bane wannan hadisin al zahabi bayan ya ce maudu'i ne na ƙarya ne shi kansa hakim ɗin a littafinsa al ila sahihi da ya zo tarjama ta casa'in da bakwai sai ya ce abdurrahman bin zaid bin aslam rawa an abihi a haditha maudu'a ya ruwaito hadisai na ƙarya daga baban shi sai ya ce la yakfa alaman ta'ammala min ahli sina'ati annal hamala fiha alaihi wanda hadisai ne na ƙarya ce duk mutumin da yake da alaƙa da ilimin hadisi bai kamata ya ɓoyi daga gare shi ma amma tare da ya san yana ruwaito hadisan ƙarya kuma ya zo ya ɗauko hadisinsa a nan gurin ya ce ya inganta kaga hujjar ka rusasshiyar hujja ce a wancan na kawo na ce ba wannan littafin ba kaɗai akwai littafin addu'afa'ul kabir na imamul bukhari na akwai al-abatil wal manakir was sihah wal mashahir na a aljawarqani sannan na kawo magana akwai tanzihu shari'atul marfu'a anil akhbari shani'a na kuma kawo littafin at-tabaqatul kubra cikin wanda suka yi magana a kansa shi wannan rawun na kawo magana abin da ya shafi ad-du'afa'ul wal matrukuna na al-imamun nasa'i sannan da kuma majma'uz zawa'id da ya kawo wannan hadisin babu izami qadarin nabi da ya gama hadisi na dubu goma sha uku da ɗari tara da sha bakwai sai ya ce rawahu tabarani fil ausat wa sagiri wa fihi a cikin isnadin mallam a arifum akwai waɗanda ban ma san su ba ba ma mutum ɗaya ba majahil ɗin ya ce da bai ma san su ba a cikin isnadi hadisi na bakwai shine hadisin tawassalu bi jahi wai annabi ya ce ku yi tawassuli da alfarmata fa inna jahi inda Allah inda azim saboda alfarmata a gurin Allah tana da girma wannan hadisin gaba ɗaya kwata ƙarya ne ka same shi ma da isnadi a cikin littattafan hadisi abu ne da yake da wahala kafin ma a zo inganci sai dai ka ji shi a haka kawai kuma ka ji wai mutum ya ja maka hujja da shi yana cewa wai annabi ya ce tawassalu bi jahi wannan ƙarya ne sannan hadisi na gaba da kawo bayan na bakwai wanda shine na takwas wannan hadisin kissar na Umar da kawo akan wannan wato matsala ta malikuddina da ya kawo cewa an yi fari a zamanin sayyidina Umar dan Khattabi da aka yi fari wa kana khazina Umar al-Ta'ami mai sto din kula da sto din abinci a zamanin Umar sai ya zo wajen kabarin manzon Allah sai ya rasulullah istasqi li ummatika ka nemi Allah ya shayar da al'ummarka kenan har yanzu da tawassuli ake da zati ai bai buƙatar ya zo ya ce annabi ya share sai ya tsaya wajen kabarin kawai sai ce Allah dan annaban ka gashi a kwance Allah ka shayar da mu ruwa to a wannan wannan hadisin na Maliku Dar da ya kawo Ibn Hajar Al-Haisami a cikin Majma'uz Zawaid a nan ba ta 4687 babul infaqi na ce Ibn Hajar kai Abu Abul Hasan Nuruddin Ali bin Abubakar bin Sulaiman Al-Haisami nake so kawai in dinga cewa ina cewa Ibn Hajar da ya kawo wannan sai ya ce rawahu tabarani wa malikud dar lam a'rifu wannan malikud dar da ke cikin wancin isnadin ya ce ko sanin sama bai ma ba ma sananne bane gurin malaman hadisi abu na gaba bayan na takwas na tara sai na goma kissa ta abi jafar mansur da ya kawo mun kawo magana mun ce ita ma bata tabbata ba duk da alqadi iyad ya kawo ta cikin ashifa a duba littafin mujarradu asma'in ruwati an malikin na babban malami yahya bin ali bin abdullahi bin ali za a ga wannan malamin da ya rasu hijira 662 za a ga wannan to wa'annan ina kyautata ma kazato su ne mafi yawancin galibin abin da 'yan bid'a suka fi kafa hujja na shi a babin tawassuli da aka malam maɗate da kai da ire-irenka ku nemo wani dalilin wannan tawassuli da kuke yi na bid'a ne ya saba wa sunnar annabi kuma kofa ce da kuka kai mutane gare ta da sunan tawassuli aka koma ana bautar wani Allah maimakon bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine abin da ya faru amma bari in ba da misali yanzu daga cikin misalan da nake ganin zan rufe da ainihin wato su yanzu nan gurin wannan ƙaramin yaro ne ku duba ku gani nan gurin wannan ƙaramin yaro ne mun sha kunnawa amma yadda za mu kunna za ku gani ƙaramin yaro dan karamin yaro ga shi wai da gaske kai masoyin shi ibrahim ne wai komai naka na eh, shi ibrahim ne a'a yanzu magana da kake yi fa Yau yayi ne. Numfashin ka ba. Idon ka ba. Motsin ka ba. Yau ka ba. Yanzu tuwon kake ci ba. Yanzu. Kun gani? Yanzu wannan ɗan ƙaramin yaron an koya mai tun yana wannan shekarun ya zamanto duk abin da zai bai da alaƙa da Allah subhanahu wa ta'ala yana da alaƙa da wani abu ne. ku ce ba bautar wani Allah kuke so ku kai mutane zuwa gare shi ba billahi allazi la ilaha illa huwa duk wanda ke son ya bauta ma Allah ya tsira a lahira wallahi tilas ka rabu da mutanen nan sai dai in ba Allah kake nufi ba tilas ka rabu da su wallahi tallahi sai dai in ba Allah kake nufi ba amma wallahi tilas sai ka rabu da mutanen nan sai dai in ba Allah kake nufi ba wannan shine yanzu ga wannan da wannan mun sha kunna ku kalla ga wannan kun gani wannan kabari ya jefa yana cewa shehu masu neman makaranta shehu ka basu don allah idan kana neman makaranta wata bukata irin wannan ko da za ka je ka samu wani ka ce taimaka maka ka yadda shi ga wanda yake da rai Allah ne mai amma wanda ya mutu yana kabari ka je ka ce wai masu neman makaranta a basu kun gani yana cewa shehu ibrahim don kusancinsa da Allah ya ba shi abin da yake so tsakaninku da Allah ka je kabari na cikin kabarin kana cewa ka zo da bukata ya baka abin da kake so don Allah wa ke yin wannan ba Allah kaɗai ke yin wannan ba so ba magana ba ce ta wai Allah dan albarkar wane kai mana a'a shi wanan yanzu an koma abin da ya kamata a nema a gurin Allah an koma shi ake neman yayi kuma na rantse da Allah wannan abin ko kun ki ko kun so billahi allazi la ilaha illa huwa bautar wani Allah ne wallahi wannan abin bauta ma wani Allah ne bautar wani Allah ne ku ji abin da yake faɗa yana shehu ba dan su ba shehu ba dan su ba ka gani wai so shehun dan soyayyarsa da Allah shehun ne zai bashi abin da yake so shehun ne zai bashi abin da yake so saboda ka malam madace ku sake shiri in dai wannan dagar ci wannan dagar wayannan dalilan da su za ku kare abin da kuke kai na aqida billahi allazi la ilaha illa huwa kuna da aiki ba ku shirya ba kuma ba za ku iya kare wannan aqidar ba na rantse muku da Allah ba za ku iya ba wannan kenan yan uwa saboda lokaci

akwai wani audio ko wani bidiyo na shehu mansur wala na so in gan shi wanda yake nuna cewa kai tsaye ya halatta a je kabari din a roƙi wanda ke ciki to daga karshe abin da zan rufe da shi zan rufe da karamar shehu ibrahim yas amma fa ta sata ba daga baki na ma bari ku ji ga karamar shehu wannan a sakkwato wanda suka ce jikan annabi ne yazo yake ba da labarin karamar shehu ibrahim amma ta sa aiki a wani gari kusa da kaula kilomita 40 yana aiki a wani gari kusa da kaula kilomita 40 inda lubnan wajen wani mutumin muna فتخاصما سيسكي ريما واللبناني طرده ثم لبنان سيقول ولا مثله واعطاه درهم اخرى يعني 500 يا ماشي جكابي الكوي ولما ذهب حتى في الطريق ربي قال له يرجع ياخذ اوراقه. وهو تلميذ من الشيخ الشيخ مال ما جاي شيخ ابراهيم. فلما اتى المكتب يعني دي اوبس دوم النمبر تورم بالعربه ما وجده ولكن وجد المحل الذي يجعل المال. سي يدوبون ليك اجل فغضب وقال يا شيخ ابراهيم سيد دي حوشيتي يا شيخ ابراهيم ثلاث مرات سو اوكو كيرا شيخ سنة شيخ ابراهيم فتح الصندوق سيبوري ابنا وجا حاجه لوكا فاخذ النصف مليون سيد رب مليون كويس جعله في جيبه سيسا جوزي تبيسا hala lubnani da ma'aita yayin da wannan mutumin labinar ya zo kan polis sai ya gaya polis bi kaula a can kaula wa kare lam amshu fil ce ku je maza maza ku sai jirgin kasa ke yi rajulu wani mutum kaza sarafa kaza mai kama mai sifa kaza ya ya sace mu kudi na kaza kare ma'aita wa hajjar wasu rasu yayin da suka zo gurinsa fattashuhu suka yi fulani bacikinsa gaba daya ba su samu ko ɗari ba adkhalu fil hammam sai suka shiga da shi ban daki wa naza'u thiyabuhu suka ji masa darara hmm, kuma wa shi shi ba su samu ko anini ba handa mu lugnani sai sai suka yi magana da lugnani din Allah wallahi hada ma wa shinna yace ba mu ga komai a gurin ba a gurin sa gobe za a yi sallama ala ibrahim sai ta bi da ya gaida shekh ibrahim shi wannan mutum bari ma sallama ala shekh yayin da ya sallama wajen shehu fa'ala haka da sai shehu ya daga dan kasa haka ya daga dan karkashin kunansa ba a sarrafa juna ba sai ya ɗauko masa wannan kuɗin da ya sace ya koye sai shehu ya fito masa da kuɗin ya bashi sai ya ce da shi amshi lubnani ka je wajen lubnani ka bashi wa kullu nahnu lasna surra yace ka ce masa mu wa barayi bane <coughs> amma yan masa da kudin sa kace mun ba barayi ne. an fahimci ma'anar abin ko mm. yayin da ya shi kuma anan anan tashar jirgin kasa aka sace kudin amma dai shehu ya rufa masa asiri kan musibar ta same shi sai ya dauke kudin ya mai cikin karama wajen sa shehu ya kwace kudin cikin karama Allah ya ga hat fulus ya ce ga kudin ne lubna ba za ka mai shi wajen lubna ne wa kun lahu nahnu lasu ka da su ka ce da shi muwa barayi bane wani mutum sara hadin lubna ne wannan lubnani ya kasance kalin lau hada shekhu kala ya ce to wannan malamin naka dole in gan shi sana ya zama duk shekara ya ya shekaru yana yana mota ya cika ta shekara ya sa duk kayayyakin abinci na lokacin maulidi ya kai wa radiyallahu anhu kalil fi ya ce kaɗan ne wannan kuma sabon abu saboda Allah dan Allah ya za a yi a ce za a bauta ma Allah ya addini da irin wannan tatsuniya ta yaya ai bai wa wannan ba a sakwata ya zo nan fa maulidi fa yake ba da labari wani ya je ya yi aiki da wani labanani ya kamata ya biya shi bai biya shi ba sai ya sato kudin shi da ya sato kudin shi ya zo a filin jirgin ƙasa sai mai kudin ya sanar da wato a su barayin 'yan sanda da 'yan sanda suka zo suka kama mutumin an sa shi ɗaki sai suka caje shi ba a ga kuɗi ma ashe shi ma lokacin cikin karamarsa shi ibrahim ya ɗauke kuɗin daga gurin wanda ya sato to maimakon ya mayar da shi aljihun wancan lubnan ɗin ko taska kuɗinsa in an koma zai ga kuɗin shi ya ce ashe ba a ɗauka ba sai aka zo sai shi ibrahim ya rike kuɗin sai da aka zo tukunna daga baya sai mutumin da ya sato kuɗin sai in ya ya bashi kuɗin ya ce ka je kamar musu da kuɗin su mu ba barayi ba ne da makamantan irin wannan saboda Allah ana ba da irin wannan da irin wannan ne za a zo a ce da shi za a bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana daga cikin ababen da ba zai taɓa yiwuwa ba a ce da shi za a bauta ma Allah saboda haka yanzu na kawo dukkan wani ɗalibin sunna da wani ɗan ɗariƙa zai kawo maka hadisi akan matsalar tawassuli wallahi bai fita daga ɗan biyun nan ko dai ka wa'incan da suka inganta ana maganan tawassuli da addu'ar mutumin kirki su juya shi su ba shi ma'ana ko ya je yo maka kwashe-kwashe ɗibo abin da bai inganta ba ya kafa hujja da shi shi yasa za ka ga suna sanya wata ka'ida suna cewa wai duk abin da yake da alaƙa da falalar manzon Allah sallallahu